im inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa almuhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan rana ta juma'a hajji babban rana 27 ga watan zulhijja a shekara ta 1431 daidai da uku ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma miladiya za mu ɗora a karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka na al'imam albarbahari ma'ana sharhu sunna a wannan darasi namu na shida a darasin mu suka gabata mun tike ne a ƙarshen gaba ta ashirin da shida yau za mu tashi gaba ta ashirin a mun tike gaba ta ashirin da biyar ko yau za mu tashi gaba ta 26 al-imam al-barbahari Allah ta'ala ya ji shi da rahama Allah ya gafarta mashi Allah ya haska kabarin shi yake cewa a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna wa sam'u wa ta'atu lil a'immati fi ma yuhibbu Allah wa yarda wa man waliya al-khilafata bi ijma'in nasi alayhi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin la yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la yara an laysa alayhi imam barran kana aw fajira al-imam al-barbahari Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake cewa wasam'u wa ta'atu wasam'u da ji wa ta'atu da bi wannan wajibi ne lil a'immati ga shugabanni a ji maganarsu a bi tsarinsu wannan wajibi ne fi ma yuhibbullahu wa yarda cikin duk abin da Allah ta'ala yake so kuma iya da shi su abita idan suka yi umarni akan dukkan abin da yake biyayya ne ga Allah maɗaukakin sarki amma idan ya zama na sabo ne ga Allah maɗaukakin sarki to wannan babu ji babu bi mutum ya ci zai dawo da maguzanci ko zai girka al'adu wannan kaga babu yadda za a ji abi domin sabawa Allah maɗaukakin sarki ne amma duk abin da yake biyayya ne bai ci karo da faɗin Allah maɗaukakin sarki ba wannan wajibi ne a ji abi domin shugabanci ba ƙaramin tasiri yake da shi ba shugabanci ba ƙaramin alkhairi ba ne a zauna lokaci guda awa guda babu shugabanci al'amura lalacewa za su yi baki ɗaya ƙatilin makatulan za a zama kawai na sha ba da misali ƙwaya ɗaya wanda yake kuma don ya zama na kowannenmu nan zai iya amsa shi zai iya gazgatuwa a kan shi cikin kankanin lokaci abin da ya shafi tsohuwar kasuwa daga lokacin da aka ce gwamnati ta cire doka me ya kasance kun yi shuru sai zama da kana kwashe kayan baka kwashe barayi su kwashe maka bulo ne fa za ka kirawo masu cirewa su cire maka bulan shagon kanifa za a cire maka a tara shi kaje je kirawo mai mota a awon gaba da shi ka ba su ladan cirewa kuma su yi awon gaba da shi ga wannan kar manta fa cire doka aka yi a wani bangare ya al'amarin ya kasance sai zama na dole ka tsaya a kan gaba a kan kayanka yanzu nan ku idan aka ce kowannen mu nan sai dai ya tsaya a shagon sha'awa 24 shi zai yi gadon kayan shi ya kake gani in ga ya zama jaraba ke na zama bala'i saboda ka ana shugabanci ana yi wa shugabanci kyakkyawan biyayya muddin ba a saba ma Allah ba ba a saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin maki Allah ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq la ta'ata la annafiya lil jins dukkan jinsi na biyayya babu shi fi ma'asiyatil khaliq in za a saba ma halicci shine Allah babu wannan biyayyar amma muddin ba saba ma Allah bane wannan abun bai ci karo da tsarin Allah maɗaukakin sarki ba wannan abun za a ji za kuma a bi domin al'amurra suna zuwa lil masalih domin masalahohi da masu tarin yawa misali idan aka ce wannan hanyar wanwe ce in ka tafi in za ka tafi nan za ka bi in za ka dawo kuma za ka biyo wannan hannun sai aka ce wannan hannun da za ka bi ka yi gabas shi ne hanyarka in ka biyo shi kai yamma ka saba an sanya wannan dokar kana da maka ce Allah bai ce ba manzo Allah bai ce ba tambaye da za mu maka ta saba ma Allah ta saba ma manzo Allah eh to dole ne ka bi dole ne saboda dan an yanka maka tara babu yadda za ka zo ka ce wai an zalunce ka domin a lokacin da ka gifto ka biyo hannun da ba naka ba shi wanda zai ƙetare hanya fa yana duba nan ɓangare ne inda ya san nan abin hawa suke tohuwa a sai ƙetare hanya nan da bai lura da inda ka biyo ba don ba wajibin shi ne ya duba nan ba sai ka kaɗa mutum za a kira kisan kuskure cikin kankanin lokaci yanzu idan hukunci zai hau kan mutum zai zo yana cewa shi bai sani ba ne saboda haka tsarin da musulunci ya bi ana yi wa shugabanni biyayya muddin abin da suke umarni bai saba ma Allah ba amma idan ya saba ma Allah to wannan fa babu wata biyayya kuma domin Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladzina amanu Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in in kuka jayayya da juna tsakaninku da wa kace kai tafiya idan kuka jayayya da juna fi shay'in cikin kowanne irin al'amari farudduhu ila Allah wa rasul kuma da wannan abin ga Allah da manzan Allah sai nuna mana ashe biyayya da ake mashi gabanni ba biyayya ce mutlaqa ba biyayya ce muƙayyada kewayayya ce taƙaitacciyar biyayya ce ta in ba ta saba ma Allah ba ba ta saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma idan ta saba ma Allah ta saba manzon Allah to ba za a yi wannan biyayyar ba Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum da majibinta al'amuran cikin ku suwa kenan ku musulmai kenan ku musulmai kenan dole ne ku ji maganganun shugabannin ku musulmai dole ne kuma ku bi to idan ya zamana kuma musulmai ne tsarin da suke akai ba musulunci ba ne kamar ina kenan nigeria ko niger nigeria ko niger nigeria ko niger ku magana mana ba ku kwale ne ba duka ba ku fahimci tambayar idan su musulmai ne tsarin da suke a kai ba musulunci ba ne niger kano katsina sokoto kai lokaci hada lokaci wani irin mutane ne ko dai jin daɗin faɗa kai kuki ka ce kaduna ta yi su ganka bauchi an ba da sokoto kebbi to da dai sauransu kun gane wannan to idan kuma ya zama na up and down ne fa su ba musulunci suke yi ba kuma ba musulmai ba ne kaga wannan najeriya kenan a yanzu muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sufofin shi madauka ya mana canji mafi alkhairi to kun ga anan ayoyin da gaba daya ba tana magana ne akan ɗayan ko biyun ba tana magana ne akan shugabanni da suke yi jagoranci al'umma akan musulunci mun bayyana wannan da kyau ɗaya kenan shugabannin da ba sa jagorantan mutane akan musulunci shi kuma mai dalilinka ya za ka kallaci zama da su saboda waɗanda suke jagoranta akan musulunci Allah ya mana bayanin su anan kun gane ya ce ya ayyuhal manu a ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum kun ganin nan waɗanda suke yin jagoranci akan musulunci kenan shine ma'anar minkum kai ta shubta ta nan waɗanda suke ba musulunci suke yi ba wannan zai nuna maka rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a shekaru goma sha uku da yi a maka kafin ya hijira suwa suke da maka ɗin su abu jihar ne su abu lahab ne kun yi shiru sai ga gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su ya yi fito na fito da su ya ɗaga musu makamai ya fito yana ne musu to haka wannan daman guda biyu ne ko dai wannan ko wannan duk mutumin da ya zama na ya bi tafarkin da ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to falalle dole ya samu kan cikin halaka maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare tsawon shekaru goma sha uku haka ya zauna da su har ya zama na waɗanda suke ba za su iya zama ba saboda tsangomar da aka yi musu ya umarce su su yi hijira amma waɗanda yake tsangoma ba ta kai gare su ba aka basu su zauna hijira da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi daga makka zuwa madina yayi ne akan hijira sunanta hijira ko ko akan sun yi yunkurin hallaka shi me dalilin ku wa idh yamkuru bika allazina kafaru ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين wannan yasa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hijira ashe inda a ce ba su yunkurin kashe shi ba da batun hijira bai taso ba tukunna to yanzu halin da muke a ciki yanzu yana wajen ɗayan biyun nan ma'ana shine na uku kun yi shuru saboda haka wannan shine tsarin da mutum zai kasance waɗansu al'amuran ba wajibinka ba ne idan ka rasu ba ke shugabanci ba ya cikin tambayar da za a yi maka don me yasa baka zama shugaba ba eh ko yana cikin tambayar da za a yi maka amma kai zama shugaba yana cikin tambayar da za a yi maka ya ka zauna da mutanenka allocation da ake turo musu duk wata ya ake kasafansa ake za ka ba da bayani Allah ta'ala ya sauwake wasan watatu lil a'immati fi ma yuhibbu wa yarda cikin duk abin da Allah ta'ala yake so kuma iya yadda da shi wa man waliyal khilafati bi ijma'in nas duk wanda ya zama shugaba ya zama khalifa da ijma'in da mutane suka yi wari dahum da yarda su bihi da shi wannan mutumin fa huwa amirul mu'minin to shi wannan mutumin sunan shi amirul mu'minin tambaya ta farko su waye annas anan eh kowanne mutum ɗaya ko kuwa ahlul hilli wal aqad waɗanda suke zartar da al'amari idan aka ce sai kowa da kowa ya yadda to anan zai zama rudu zai zama fauda ina fata mun fahimci wannan to amma idan aka zama na a'a tije waɗanda suka san addini su ne suka suka fitar da mutum guda a matsayin shugaba to ya zama wajibi akan sauran duk su bi shi ina fata mun fahimci wannan da kyau kun ga wannan shine abin da ya faru a khalifancin sai na abubakar shin kowanne mutum guda sai da ime baya'a ne sannan ya zama khalifa ko ku a'a manyan ne suka yi baya'a sannan sauran kuma suka bi kun shuru manyan ne suka yi baya'a sannan kuma sauran suka bi domin idan aka ce sai kowa ya yi to zai zama rudu tsora kun ga a ƙa'idar musulunci mun sha maimaitawa ba wai majority carry the vote ba ne ba mu yawan al'umma don wani ta ya kasar man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma wajanna li aktharihim min ahadin wa na wajanna aktharahum la fasiqin to ga wannan ba shi bane idan aka sami su ake kira ahli shura ahli shura idan aka same su suka zaba suka duba cancanta wane to shikenan ya zama shugaba sauran mutane kuma sai su bi magana hanya ta nawa kenan ta ɗaya hanya ta biyu ita ce shi shugaban da yake a kai ya bayar da waliyul ahad cewar in ya rasu wani ya gaje shi kun gane wannan kamar wanne kamar na sai na umar don da sai na abubakar radiyallahu an ya ga jikin ya abin nan sai ya sa in ya rasu shi wa kenan shi sai na abubakar to sai na umar ya zama shine khalifa ina fata mun fahimci wannan da kyau to wannan hanya ta nawa kenan ta biyu shi ma idan wannan ya faru abin da yake wajibi akan al'umma shine su ji su bi sai hanya ta uku idan ya zama na ya karba da karfin tuwo ya zama na madafan iko duk suka shiga hannunsa to wajibi ne akan mutane su ji su bi ko da bai nuna musu bakin bindiga ba kuwa balle suka kiji in suka kiji ba sa ki gani ba wannan ita ce mazhab ahlus sunna shi za ku kuke ganin muke cewa wajibi ne kowa ya fitar da aqida shi da ke zuci a rikicin da ya faru a bara yan agaji na kungiyar izaratul bidawa ya kamata sunna sun dawo daga wa'azi aka kama su a wudil ana cikin wannan rikici kuma aka sake su saboda me saboda dama sa da su tunti kun yi shiru wanda yake inda a ce ba a sani ba ai kaga da an dafe mutane kenan to amma da yake mutum ya bayyana da da shi nan da nan aka sake su domin duk wani wanda ke Najeriya ya san ba manajan ahlus sunna bane tsine ma shugabanni ba manajin suna ba ne fito na fito da shugabanni domin me domin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu wa atiyu Allah wa atiyu rasula wa ulil amri minkum idan ya zama abin nan shinkafa ke zalla kenan in kuma ya zama wake da shinkafa ne to mun ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama a garin Makka tsawon shekara goma sha uku bai fito na fito da su ba kuma akan wannan tafiyar ake ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma wannan yasa nan da na aka sake agaji domin an san aqida su an san ba mutane ne wanda yake masu neman ta da hankali ba wannan shine ita ce magana wacce ke ahalu suna suke a kai amma duk mutumin da ka ji yana tereren shugaba ko a mumbari na hudu ba ko a mumbari na wa'azi ko a masallaci ko a islamiyya yana tsine mishi to ka san wannan ba ahlu sunna bane ko da ku ya faɗa mun sha maimaitawa mutum guda ba shine ahlus sunnan ba ne zai fi sunnar ba sunna ce za ta bi shi ba ba kuma abin da ya faɗa ne sunna ba abin da malamai suka faɗa ahlus sunna shine sunna shi yasa kafin mu fara karatun sai da muka bada littafai na sunna kama daga littafin da ke da sunan as-sunna da wanda ke da sunan usulu sunna da wanda ke da sunan shar'u sunna domin a ji bayanan ahlus sunna filla a ciki la yahillu li ahadi an yabita laila bai halatta ga kowanne mutum ya kwana guda wala yara an laisa alaihi imam baya ganin cewa akwai wani jagora a tare da shi bai halatta wannan barran kana au fajira barran kana mai biyayya ga Allah ne au fajiran ko kuma fajiri ne dan tayi marisa ne ta sha kafsu ma'ana dai ka ji cewar akwai shugaba domin ba ka ji cewar akwai shugaba ba wani wani kato sai ya danna maka gida ya zo ya danna maka wuka ba abin da za a yi ko kuna ganin yanzu a ce awa ɗaya babu shugabanci a kuke ganin ƙasar nan za ta kasance kawai inda kake ganin dabbobin dajin na a fim ka taba ganin fim ɗin ko almas nan dabbobin nan to haka najeriya ba za ta zama kawai kowa kawai a kan mai uwa da wabi wanda ya fi ƙarfin wani kawai danne shi to ashe akwai alkhairi sosai da sosai gajeren misali kallaci iraki duk terere da ake na saddam hussein allah ta'ala ya ji kanshi da gafara da zamanin shi da halin da ake ciki wanne ne fi idan aka tara mutanen da aka kashe gaba ɗaya a zamanin mulkin saddam hussein da waɗanda aka kashe a sati guda a farkon rikicin nan za su kai ko sun fi wai ina so a daɗa gane muhimmancin shugabanci ne ka gane yadda shugabanci yake da tasiri ta yadda inda babu shugabanci to da abin da zai faru Allah ta'ala kaɗai ya sani to kuma shugabannin zai zama kuna musu biyayya muddin sun bi Allah maɗaukakin sarki su kuma suna kyauta sai ya zama an zauna tare amma lalle aka zauna babu shugabanci Allah ta'ala ya sauwake wal hajj wal ghazu ma al imam madin wa salatul juma'ati khalfahum ja'iza ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل والحج yin aikin hajji walghazu da jagorantar yaƙi da sanya silke na yaƙi da naɗa kwamandoji da naɗa abin nan fil marshal da sauransu ma'adin wannan tabbatacce ne shugaba in yayi shi wannan ya tabbata ma'ana yanzu shugaba shine amir alhaji kenan sai dai ya nada kun yi shiru hakan nan shine kwamanda sai dai in ya nada wa salatul juma'a ta khalfahum ja'iza yin sallar juma'a a bayansu ta halatta yin sallar juma'a a bayansu ta halatta wa yusalli ba da sita raka'atin idan mutum ya sallar juma'a sai ya salla rako'i shida bayan sallar juma'a din ya zai yi su yafsulu baina kulli raka'ataini zai raba kowace raka'a biyu da mai kenan da sallama in ya raka'a biyu sai ya sake raka'a biyu sai ya sake raka'a biyu haka za qala ahmad ibn hanbal haka imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jama'a yace me yasa malam bai ce zai raka'a biyu ba kun yi kun gane wannan ko idan ya zama na zai yi raka'a biyu ne kowace jumla da muka ambata fa kar ku sha'afa fa mai da martani ne akan wasu mai da martani ne akan wasu yin sallar juma'a bayan su ta yi kuma in mutum zai yi ita dai sallar juma'a ba ta da rawatib kamar yadda ka san azhar tana da rawatib raka'a hudu kafin azhar hudu bayan azhar wannan sunanta rawatib amma kuma akwai nafila mutlaka sakakkiyar nafila wanda yake ba tare da an kayyade ta ba saboda haka ko da ka zo masallacin juma'a ka shiga kai sallah raka'a biyu ko raka'a hudu ba fa kai raka'a hudu ne a matsayin wacce kake yi kafin azhar ba kun fahimci wannan ko saboda haka zaka iya raka'a shida kafin juma'a zaka iya raka'a takwas kafin juma'a madin liman bai zo ba dan barati rati ba bace kuma sallar juma'a na raka biyu ake yin ta sallar juma'a na kuma ana bayyana karatunta ne ina fatan mun fahimci tasirin bayanin ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ranar juma'a yayi hajji yayi tsawa arfa to sai ake ta magana wai ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare sallar juma'a i ko sallar azhar kun yi shiru a ina kenan a arafat raka biyu yi kaga ta bangana adadin raka'at ta yi daidai da wace kenan da juma'a sai wani ce ya bayyana karatun ne ko ya yi karatun asirce kun ga in ya bayyana karatu to juma'a ya yi in ya asirta karatu azhar ya yi kun gano wannan da kyau wannan shine fikihun ba da kuke cewa ba ku karatun fikihu kun girma ba ku karatun fikihu wannan shine fikihu ai tunda me an yi an yi sallar an yi ba juma'a na yi ba ne kafin juma'a ita ma idan an yi ba kafin sallar kuma da aka yi aka raka a biyu aka sallame kaga in banda nan ta yana kuma zaka iya samun wata hanya da zaka iya bambancewa tsakanin juma'a da azhar sai aka ce ai a zuci karatun saboda haka ta zama azhar kenan kuma mutum ya tashi zai yi sallah raka'a shida ne zai kawo raka'a shida ne bayan azhar domin mutum ya kawo raka'a biyu takan yi ya kudirce niyyar da ya bi liman shine ya bi liman ne da niyyar shi azhar zai yi amma liman kuma juma'a zai yi saboda haka da ya miƙe sai ya kawo raka'a biyu in ya hada da wancan biyun da ijali masa zama na hudu shi sa ahlus sunna suka ce sai ka yi hudu kaga in an hada da wanda sun zama nau kenan shida kaga an karyawa mutum tunanin shi na cewar azhar yayi ko juma'a domin an yi zamanin da tsabagen fitina ta kai fitina Allah ta'ala ya sauwake suke ganin biyayya ga shugabanni kafirci ne dole ne a ɗaga musu makami bi halatta a bisu sallah ba bi halatta a kaza ba bi halatta a kaza ba isa malam kuma ya ce والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة karga manta ba su hajjaj bin yusuf a sakafi sun kasance ba suna yin sallah ne wajen wajen juma'ar sukan kawo ta ne wajen karfe haka zuwa karfe biyar amma duk da haka sahabbai suke bin sallah su abdullahi dan umar manya manyan sahabbai suka bi su sallah domin zama da shugaba zama lafiya ya fi zama ɗan sarki ko da zama dan sarki da tashin hankali wanne fi zama lafiya ya fi zama dan sarki Allah ya soke wai salli ba da sita raka'atin zai yi sallah raka'a shida bayanta yafsulu baina kulli raka'ataini zai raba kowace raka'a guda biyu da sallama haka za kala Ahmad bin Hanbal wanda ita ce magana da Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa sai dai wacce ta fi shahara a mazhabin Hanabila tunda wannan matsala ce fiqhiyya kun yi shiru kuma ya shigo da ita cikin usul sunna don kusan duk bayani ne suna kamar yadda bayani ya gabata wannan shine abin da ya fi shahara a mazhabin hanabila har ma wasu suke ganin wannan ba shine mazhabin hanabila ba sita raka'ati din to sai dai shi malamin kwararre ne a mazhabin hanabila dole a sallama mashi kan wannan amma wacce ta fi shahara ita ce raka'a hudu bayan sallar juma'a mutum zai tashi ya kawo raka'a hudu ma'ana ya raka biyu sallama sai sake kawo raka'a biyu ya yi sallama kun ga malamai suke da jaddada yi sallama don kada ya kudurce niyyar shi ta azahar a zuci tare da kuma yana bin liman mai juma'a so wannan ma bid'a ne yin wannan ma bid'a ne ba sunna bane yin me eh mutum ya miƙe a mutum ya kudirce azahar a zuciyar shi a halin kuma liman yana yin juma'a mana shi yanzu ba zai bi liman mai kenan ba juma'a saboda haka in liman yi sallah raka'a biyu sai shi ya miƙe kawo raka'a biyu wannan shi karan kanshi bidiya ne Allah ta'ala ya sauke wal khilafatu fi quraish ila an yanzila isa ibn maryam ila an yanzila isa ibn maryam alayhi salatu wassalam wal khilafatu fi quraish al imam al barbahari yake cewa shi halifanci fa jagoranci yana ga hannun ƙabilar ƙuraishawa ne ila an zila isa bin maryam har zuwa lokacin da isa ɗanna na maryam zai sauka kamar yadda bayani ya gabata jiya farkon khalifa a wannan al'ummar shine wa abakar siddiq kuma kaga shi ma shi ne ba shi ne hakan nan ƙarshen khalifa shine muhammad bin abdallah al-mahdi wanda yake muke bayani shi jiya sunan shi irin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sunan baban shi irin sunan baban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma muke bayani cewa idan annabi isa alaihi salatu wasallam ya sauka zai yi sallah a bayan shi sallar take sallar abin nan sallar asuba mutum ga yana yawan makara a sallah kenan sai ya sallah bayanan maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa la yazalu hadha al-amru fi quraish wani al'amari na shugabanci ba zai gushe ba yana hannun qurayshawa ma baqiya minan nas isnan muddin a cikin mutane ya rage mutum biyu to dole ɗayan ya zama shugaban su ya zama ba qurayshi wannan shine babban abin da ake bukata ma'ana yanzu idan aka zo ana ana rikici kan limanci wani liman wani zai zama liman wani zai zama liman sai zama na kowannen su ya iya karatun qur'ani kowannan su ya fahimci addini daidai gwargwado za ka dauko ba ƙwarishe ne bai iya addini ba kun yi shiru ba za ka dauko shi ba a yi dama ana magana ne idan kowannan su ya cancanta to wani za ka kaddamar sai ka gabatar da ƙwarishe ko mai abin nan ya yi ihala ya yi ishara kan wannan mai ishimawi duk gun daina karatun bigiyo babu karatun bigiyo shi yasa Allah ya sauke ma'ana muddin an samu mutane biyu suka cancanci shugabanci ɗaya ba ƙureshe ne ɗaya ba ƙureshe ba ba za a samu muddin sun fahimci addini amma ya zama ba ƙureshe bai gane addini ba ai kaga ba ta shi yake ba tukunna dan kun gane magana da kyau dan sai mutum ya zo ya ce shi jika annabi ne shi kaza kaza bai gane addini ba bai san komai addini ba kuma san man bata bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu saboda ka ana magana ne ta addini in mutum ya fahimci addini lalle yana da nurun ala nur kuma dole a gabatar da shi domin yana cikin ahal bait wa man kharaja ala imami min aimatul muslimin fa huwa khariji kada shakka asal muslimin wa khalafa al athar wa mitatuhu mitatun jahiliya wa man kharaja ala imam duk wanda ya fito na fito ya fita a karkashin jagorancin shugaba min a'immatul muslimin ɗaya daga cikin jagororin al'umman musulmi aka samu wani ya fito na fito da shi ya zare mushi takobi to wannan mutumin fa huwa khariji ka san shi ɗaya ne daga cikin khawarijawa don wannan ita ce alama ta farko da zaka ka gane gano wannan alama ta biyu da ake gane khawarij shine kafirtar da murtakabil kabira duk wanda ya aikata babban laifi a ce kafiri ne wannan alama ce ta biyu da ake wa ne ɗaya ne daga cikin khawarij alama ta farko ita ce me alama ta bifa kafirtar da wanda yi babban laifi kuma babban laifi shi na kira kaba'ira kafirtar da shi a ce duk wanda ya sha giya kafiri ne duk wanda yi kaza kafiri ne duk wanda yi kaza kafiri ne a nan jihar fa akwai wanda ya ce wai duk wanda ya je abuja sama ya zauna sama da kwana uku wai kafiri ne wai abuja daru harb ce mutum ya je ya kunsa makan shi a wani lungu yana isdar din fatawa yana kafirtar da wanda ya ga dama wani irin hali kenan ake ciki sabili da haka ma'ahalu suna suke ba da alamomi waɗannan alamomin guda biyu rike su ka rike su sosai da sosai duk wanda ka ga yana fito na fito da shugaba daga cikin shugabannin musulmi to ka san wannan khariji ne duk wanda ka ga abu kaɗan ya ce kafirci ne wani kafiri ne abu kaza kafiri ne abu kaza kafirci ne abu kaza kafiri ne ka san wannan khariji ne ba sunni ba ne sauraka mubtadi'i ne tintirin dan bid'a ne baya cikin ahlus sunna ko da ko yana karanta maka littafai na ahlus sunna da sai gaji suna cewa ibnu taymiya ya ce ko ibnu qayyim ya ce alhali kuma abin ko dai ya zamana kage ake ake musu tunda ku an yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam kage ba za a yi wa kage ba ɗaya kenan ko kuma ya zamana mutum shi ya kanje kanshi a ɗaki ya karanta ma kanshi duk wanda ya yi wannan faƙada shakka asal musulmin hakika ya raba kan al'umman musulmi ya raba ƙarfin al'umman musulmi kuma Allah ta'ala ya hana wannan ce wala ta na za'u fatafshalu wa ta zahabar rihukum wasbiru inna Allah masu sabirina na khalafa al'asar ya saba ma hadisai da aka ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa mitatuhu mitatun jahiliya to kuma mutuwar da i mutuwa ce irin ta jahiliya mutuwar jahiliya ana yin jana'iza a ciki ana gaga mutuwar kare ce a saura kenan Allah ya Allah ya sauke saboda ya rasu ya mutu yana da guggubin jahiliya maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yana cewa man kharja min ta'ati duk wanda ya fita daga kin yin biyayya ya bar yin biyayya wa farak al jama'a ya rabu da al'umma famata mata mitatan jahiliya ya rasu to yayi rasuwa irin ta jahiliya Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi <coughs> daga mutum dole ne bayyana da ake da shi da in mutum zai ganka ya san da me yake kallon ka kuma wannan ita ce a aqida ta ahlus sunna wala yahlu qitalu sultan wala al-khuruj alayhi wa injar وذلك لقول رسول alaihi wa الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه اصبر وان كان عبدا حبشيا ما cewa wala ya hillu قتال sultan baya halatta a yaƙi shugaba na fito da shi wannan bai halatta ba walal khuruju alai haka nan bai halatta a fita daga shugabancinsa ba wa in ja ko da ku ya ya yi zalunci domin a fita daga shugabanci hi masifa ce kun gane maganar kun yi shuru zalincin shi masifa ne an samu masifo kenan biyu wanne ne ya fi dama dama eh zaluncinsa ya fi sauki akan akan fita daman ƙa'idar ita ce addinin mabaniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al a'la min al masalihi wa didduhu tazahum al mafasidi yurtakabu al adna min al mafasidi idan barna biyu suka hadu to wacce ce tafi dama dama tafi sauki sauki zalincin sa yafi sauki sauki <coughs> a kawo wuta din yau da kai gobe babu da ce gaba ɗaya wayoyin an katse su gaba ɗaya wayoyin an katse su an kai tsakanin gudu su kilomita 100 an je an jibge su a can kun shuru da a ce eh, da a ce wata rana kana bugawa a ce ma network eh, is not available da kuma a ce gaba ɗaya hanyoyin sadarwa an yanke su duk abubuwan da za su biyo baya kenan so da alin suna suke cewa a yi biyayya ba wai tsoro ne ya sa suka ce haka ba a'a ba tsoro ba ne <coughs> domin alin suna suna da kitabul jihad a cikin littafansu kuma a cikin littafansu ne ake ambaton jihadi aka ce walhaju walhazu mal imam ashe ba su janye jihadi ba kenan yana nan ya za a yi mutum ne shi gada zai naɗa shi matsayin kwamanda ai ba haka ba ne ba naɗa kanka za ka matsayin kwamanda ba ba ma aikinka ba ne wannan don ba aiki ne na mutum ɗaya ba ba aiki ne na mutum biyu ba wani khuruju alaihi wa injar wa zalika li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wannan ku domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma Abu Dharr isbir ka yi haƙuri wa in kana abdan habashiya ko da shugaban naka ya zama bawa ne ɗan ƙasar habasha yi haƙuri yi haƙuri da shi wa qawlu lil ansar haka nan da faɗin shi da yake cewa mutanen madina isbiru hatta talqauni alal haud ku yi haƙuri har ku riske ni a tafki don ba mun faɗa mun karanta hadisin jiya ba annabi sallallahu ta'ala sallam yake cewa ana faratukum alal haud ni ina jiran ku a haud yace ku yi hakuri duk wannan halin da aka shiga ayi hakuri ku yi hakuri har ku riske ni a can kuma alhalin ba wannan azabu ba dawama take yi ba kuma duk lokacin da tsanani i tsanani to ka sani sauki yana nan zuwa duk lokacin da tsanani i tsanani ba ka lura sauki yana nan zuwa domin Allah ta'ala ya ce <coughs> inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra annabi yaqub alaihi salatu wassalam so nawa yana tura ƴaƴan shi zuwa ƙasar masar domin so kaya domin su ga su duba su ga cewar ko za su ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam har ɗaya daga cikin tafiyar yake cewa da su la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa amma dubi a tafiyarsu ta ƙarshe da yake tsananin yayi tsanani wa biyaddat ayna min al fa huwa saboda haka jawabin da yi musu a tafiyar ƙarshe ta sha bamban da dukkan jawaban da yake musu domin cewa ya bani ya zahabu fatahassasu min ba wa akhihi wala ta'asu min rahillah inna wala ya'asu min rahillah illa al kafirun to aleku a wannan tafiyar suka samu annabi yusuf qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina za ga damuwar shi a wannan karin yafi dukkan saura sai kuma ga Allah ta'ala ya kawo sauki saboda a duk lokacin da ake cewa mutane su yi haƙuri su yi hakuri su yi gabanni biyayya su yi hakuri su yi shugabanni biyayya to a lokacin ba da tsananin shugabannin ya kai tsanani ubangiji Allah maɗaukakin sarki zai ma waɗannan bayan Allah mafita wannan tarihi ya tabbatar da wannan duk zaman da ake tsakanin fir'auna da annabi Musa alaihi salatu wassalam fir'auna bai ce annabi Musa alaihi salatu wassalam bai fito na fito da shi ba amma a lokacin da fir'auna ya shirya tawaga ta musamman domin a je a kawo annabi Musa alaihi salatu wassalam ko a mace ko a raye shine komanda me ya faru shi ya koma makabartar tarihi yanzu fir'auna yana cikin ambace sai dai a ce Allah ya tsine mashi wa utubi fi hadhihi dunya la'ana duk irin su ne saboda duk lokacin da kaji ana cewa mutane su yi hakuri wannan ita ce karantarwa ta musulunci don baya kamar da malam zai faɗa baya cikin nasiha yi ma shugabanni nasiha akan mumbari wannan ba nasiha bane sunan shi wannan fadiha kunyatarwa kun yi shiru duk mutumin da zai tashi a bayanan jama'a ya ce maka kaza ya ce maka kaza kunyata ka yake ko na sai yake maka kunyatawa yake maka so daga kamar yadda ya san yana da bukata ya san hanyoyin da yake bi ya kai ga shugaba ya sami kujerar haji ko umara kun yi shiru to haka an zai mai nasiha ya san hanyar da zai bi su je su ido hudu da shi ita ce to kuma da ake ce a ma shugabanni biyayya shugabanni kada su ji cewa fa kuma yanzu su miƙe kafa kenan kamar yadda muke magana raka Allah ta'ala ya mana jagora kuma yi musu jagora wa qawlu lil ansar isbiru hatta talqawni ala al hawd wa laysa min sunnati qital sultan baya cikin sunna ya kar shugabanni fa inna fihi fasada dunya wad din domin ya qasu al'amuran da ke faruwa shine al'amari na farko fasadin duniya duniya gaba ɗaya lalacewa za ta don ku kashe ne a kashe ku ku ƙona a ƙona ku za ka komai ya tarwatse garin kawai zai zaga ga ya zama kawai innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wajalu a izzata aliya azilla wa kadhalika yaf'alun sai gaba ɗaya garin kawai ya ƙone kurmus kaga tayoyi ne kawai akan kan titi da menene da menene da menene wani shine manhajin ahlus sunna ba ba wai tsoro ake ji ba amma me zai biyo baya saboda ga kaga yanzu inda shugabanni sun fahimci addinin musulunci to da za su gane cewar babu addinin da ke neman zaman lafiya irin musulunci kun shiru da ta zaben shugaba musulunci bai da cewar sai kowa ya zaba ba domin me ke faruwa kone-kone ake yi faɗace fadace ake yi kashe-kashe ake yi zaben ƙananan hukumomi kawai za ga an yi kashe-kashe to amma idan aka ce mahankalta na tsotsu waɗanda suka san al'umma suka san addini su za su yi kenan kawai sauran mutane sai zama nasu bi ne waddin kuma addini ga ɓacin duniya ga lalacewar duniya ga lalacewar addini izumi bai same mu ba da zara an ganka da ruhi na addini shikenan kuma sai a sa maka kwangwama haka ne ko ba haka bane irin waɗannan fitinin tunu sallallahu salamatu wa lafiya wa yahillu qitalul khawarij idza ardu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim wa laysa lahu idza faraqahum an yatlubahum wa la yujhiza ala jarihihim wa la ya'khudha fai'ahum wa la yaqtula asirahum wa la yatba mudbirahum kunga ga ya ce wala jihiza kuma abin da ke a rubuce walayu jihizu sai ku ga walayu jihizu ko dai ya zama isti'naf walayu jihiza ko ya zama a kan ai ya talubahum kaga an tana cikin adawatun nasbi ko allan idan kai <laughs> in ji na hawa albustanu jamil ba wai hillu kitalin khawarij ya halatta a yaƙi khawarijawa su ne suwa suwaye waɗannan me alamominsu eh alama ta farko kenan ko kuma masu kafirta murtakibin kabira iza aragu lil musulmin ku kiyaye idan suka afka ma al'umman musulmi idan ba su afka wafa eh sai a kyale su sai a yi ta ƙoƙarin fahimtar da su kamar yadda abdullahi dan abbas ya yi ƙoƙarin fahimtar da su su kimanin mutane dubu goma sha biyu abdullahi dan abbas ya je musu ya shi ba ma bi kamin al'ashikal ya warware musu shibohinsu mutum dubu takwas suka ce sun aminta suka sauke makamansu mutum dubu goma sha mutum dubu hudu kuma su ne tun a wancan lokaci sai na aliyu ya kashe su ya kashe iya kashewa ka gane wannan da kyau domin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa in ya haɗu da su zai musu kisa ne irin na adawa kisa irin na adawa ka kisa na adawa kuwa sai ya gana da tsoratu hud amma a wani lokaci za a yaƙe su idan sun afka wa musulmi in ba su afka wa fa a ku da an sani ba ƙa'idar musulunci ba ce sai a ƙoƙari a tattauna da su kun fahimci wannan da kyau ko a tattauna da su a cire musu shibohinsu a karantar da su wannan ita ce mafita fi amwalihim idan sun afka ma musulmai a dukiyoyinsu kawai aka samu gaba ɗaya sun banka ma kasuwar al'umma musulmai wuta ko sun banka ma gonakinsu wuta wa an him ko kuma sun afka musu kawai da me kenan da yaƙi wa ahalihim ko sun afka ma iyalansu kawai duk an fita mai gona ya tafi mai noma ya tafi mai aikin gwamnati mai kasuwa kawai ai sun banka ma gidaje wuta wannan dole a tashi a ladabtar da su walaysa lahu idza faraqahum walaysa lahu ba shi da dama shi wa kenan to a shugaba ne zai yaƙe su ba kowa da kowa ne zai yaƙe su ba don ba a ce wa ba ka fahimci sunnar wa to kuma yanzu ana magana akan shugaba shi ma ya ji ba shi da dama idan fara ƙuhun idan ya rabu da su idan suka rabu da shi an yi ya neme su idan suka kece a gure to kuma shi kenan domin ai musulmai ne aqida ahlus sunna musulmai ne in dai banda manya manyan cikin su tunda mun sha maimaitawa a duk lokacin da barna ta zo irin waɗannan su mabiyan su aka fi cuta domin su ake nuna ma wani abu mai kama da addini shi yasa al-Imam al-Barbahari ya tokaciya ya ja kunne sosai da sosai yace duk wani wanda ka je yana magana duk zaki murya shi kar ka bi shi sai ka ga wannan magana da yake yi sahabbai sun yi magana a kanta wanda daga cikin malamai ya yi magana a ta a ce ga mutum dukkan malaman zamaninsa ya saba musu shi shi kaɗai yake da wannan kuma a ce shi ne akan gaskiya wannan gairu musallam jama'a baki ɗaya a ce ya saba shi kuma shi kaɗai ne yake akan gaskiya wannan ba daidai ba ne wala jihiza ala jarihim ba za a shirya tafiya ta kanas ta yaƙi a ji a yaƙi marasa lafiyar cikinsu ba wanda aka raunata kenan don me shi kuma wani ya kashi za a yi tunda yanzu an riga an huta daga bala'insa wala ya da fai'ahun ƙa'ida ta musulunci ba muke karantawa ba za a kama dukiyoyinsu a matsayin ganima ba don me musulmai ne domin musulmai ne maka ga ba cin dukiyar musulmi a matsayin ganima wala ya yaktula asirahum haka nan shi shugaba ba zai kashe kamamminsu ba waɗanda aka kama a hannu ba za a yanke musu hukuncin kisa ba wala yatba'a mudubirahum ba kuma zai bi wanda ya gudu ba daga cikinsu tunda ka sai idan ya zai irin wannan tarwatsa ya ake a kashe wasu a kama wasu wasu kuma su ranta na kare wannan ita ce ƙa'ida ta sunna kar ku sha'afa mun yi magana waɗannan wannan shugaba babu wani malami na sunna da na taɓa jin ya ce na da ko na yanzu da ya ce irin halin nan da ake ciki a najeriya wai musulunci ne su ma ba su faɗi haka ba ko sun ce musulunci suke yi kullum ma barrantar da kansu suke yi suna yin diyyar da za su nuna muku fa su ba ruwansu da addini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuna nuna musu su musulmai da su suna nuna muku a'a su ba ruwansu da addini kun lura da wannan da kyau to amma wannan baya hana mana mu samu wata masakada na tarihi da ya gabata kamar da bayani ya gabata a farko farkon darasin yau al-imam al-barbahari Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake cewa wa alam rahimakallah annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah azza wa jal wa man kana min ahli al-islam wa la yashhadu ala ahadin wa la yashhadu lahu bi amali khairin wa la shar fa innaka la tadri bima yuhtamu lahu inda al-maut tarju lahu rahmatallah wa takhafu alayhi ولا تدري lahu يسبق له عند ila إلى الله من وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه وما من ذنب إلا وللعبد توبة wa'alam malam yake cewa ka fa sani rahimakallah Allah imaka rahama ka sani cewar annahu yadda al'amarin yake lafa ta'ata li babu biyayya ga kowanne mutum fi Allah azza jal domin saba ma Allah babu wannan ba a yi wa mutum biyayya domin a saba ma Allah idan aka ce ka kashe wani ina in dai ba hukuncin kisa ne shari'a ta yanke mishi ba bai halatta ba za a kashe ka fa to ai ranka bai farin shi ba domin ran musulmi gaba ɗaya ne wani bai fi wani ba kun gano wannan amma idan aka ce ka saki matarka ne ko a kashe ka to wannan sakin bai yi ba ko da ka saka saboda wannan tilastawa ne to amma idan aka ce ko ka kashe shi ko a kashe ka to fa ranka bai fi nashi ba Allah ta'ala ya sauwake daga duk wani wanda zai ba da umarni na ai barna wannan ba do before obey ba ne ba za ka aikata ne kafin ka ba da hanzari ba wannan ba ƙa'ida ta musulunci ba ce ƙa'ida ta musulunci shi ita ce ba a biyayya kan saba ma Allah maɗaukacin sarki domin ranar kiyama sai an tambaye ka wa man kana min ahalin islam da kuma duk wanda ya kasance yana cikin musulmi wala shahadu ala ahadin ba a yin shaida a kan wani mutum guda a ce wane dan wuta ne muddin ba ya mutu akan kafirci ba yanzu da an tambaye ka abu lahab ya ka ce kai shiru dan wuta ne mana fir'auna dan wuta ne bush eh ai suna na kira muku yanzu wai don ku fahimci sunnar ne kun gane wannan don ku fahimci sunnar ne wala yi shahadu lahu bi amali khairin ba a shaida ma mutum saboda wani aikin alheri da yi a ce wani dan aljanna ne kai ai wani dan aljanna ne ba a wannan aqida ahlus sunna sai dai wani muna mai kyakkyawan zato to aqida ahlus sunna ba a cewa wani dan aljanna ne to ina ga mutum ya ajiye gujera idan gaba da mabudi to shi da yake ba da mabudin kaga shi wala shar hakan nan ba a shaida mu mutum da wuta saboda wani aikin sharri da yi a ce kai wani dan wuta ne saboda an ga zunubin shi yayi zunubi sai a ce wane dan wuta ne ko kuma saboda an ga alherinsa aikin alherinsa ya yi a ce kai wani dan aljanna ne da ahlu sunna wannan ba ita ba ce fa innaka lalle kai kaiwa kenan kai da kake ba da hukuncin kai da kake cewa wani dan wuta ne wani dan aljanna ne la ba ka sani ba bima yuhtamu la bima yuhtamu lahu inda da me za a cika mashi lokacin da ya zo mutuwa da ya zo mutuwa da me ya cika akwai wanda ya san wannan akwai wanda ya san shi in ya mutu kan abu kaza tabbas zai mutu ko fahimci wannan amma ga gafir auna kan kafirci ya mutu tun da shi fi'li mazi ne hamana fi'li mazi ne kaga ba mustaqbal ne yawwa to duk wanda ya mutu wannan hukuncin shi daban ya riga mu amma duk wanda yake da qaidul hayat yana akan rayuwa ba a san akan me zai cika ba tarju lahu rahmatullah zaka ce kana mashi fatan rahama kai alhamdulillah wani muna mai kyakkyawan zato wani ana mai fata na gari haka kawai zaka fada wata khafu alai kuma kana ji mai tsoro kana mai fatan alheri kana ji mishi tsoro don ayyukan shi na zahiri ka sani ba ka san ayyukan shi kuma na baɗini ba shi kuma Allah ta'ala shi ne ya san komai hakan nan wancan da ke da ashararanci ne ka ce kai wani ana ji mai tsoro rasuwa irin ta wani to Allah ya gafarta mashi shi kenan amma kada ka kuskura ka yanke mashi ka ce mashi shi dan wuta ne don baka san akan me kai dai ka an ce wani ya rasu kun yi shiru watakila ya yi rashin lafiya kwana uku kwana hudu kwana kaza kai dai kaji ya ce an ce ma ya rasu ka san a kan me ya rasu ba kwanaki ukun shi na ƙarshe ka san ya zuciya ta kasance ba awa ukun shi kafin ya rasu ka san ya yi kare ba ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya faɗa mana yace wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها so nawa kuna tambaya kuna cewa mai hukuncin mutumin da yana kwanci a asibiti masu jiyyarsa sun ga jikin yayi zafi suke mishi talqini na la ilaha illallah ashe a kusa da gadon shi asibiti akwai kafiri sai ya ɗauke ta ya wuce da ita shi kuma wannan ya tashi ko ba faɗa irin wannan iya ka ce za su mai jana'iza a makabartarsu wannan ba ita bace ɗan aljanna ne ɗan aljanna ne sai dai da ta musulunci ba a jana'izar kafiri a makabartar musulmi ba a jana'izar musulmi a makabartar kafirai to yanzu sun je sun yi almuhim da yanzu wannan mai za ka ci kun fahimci wannan da kyau saboda ka karke gaggawa wallahi karke gaggawa malam yayi ba karamin magana ya faɗa ba wala tadari ma yasbiqu lahu indal maut ila Allah minan nadam wala tadari baka sani ba ma yasbiqu lahu indal maut me ya gabace shi a daidai lokacin da zai rasu me ya zo mishi ila Allah ma ma ma yasbiqu lahu indal Allah ma yasbiqu lahu indal mauti me ya gabace shi a lokacin da ya zo zai rasu ila daga wurin Allah madaukakin sarki minan nadam na nadama shin ka san yayi wata da na sani awa uku shi na karshe akwai tambayar da ake fa na cewar wani bawan Allah sun tashi ina jin daga Kano ne zuwa Maiduguri shi kadai ne wanda yake yana cikin eh, abin nan sauran musulmi duk suna azumi shi ma dai a daidai lokacin ya musulunta ya wuce abu bai fita motar ba kaga wannan ba wai rashin lafiya ba ce ko wani abu balle ka ce ko rashin lafiya ne za ka a'a lafiya shi kalau ya musulunta ba a jima ba kuma ya rasu to dole ne mutum ya zamana yana saitawa kada ya zamana shi kullum raba wuta da aljanna yake su wane da wane da wane yan wuta ne su wane da wane da wane yan aljanna ne amma kana da tabbas ka ce kafirai duk yan wuta ne eh za ka ce kafirai duk yan wuta ne amma ba za ka ce wane dan wuta ba ne kun yi shuru zan karatun in ya taba sai ga kowa ya shuru amma da wasu ake yi ga jana bakarar da ya kabbara idan mutum yana raye in mutum yana raye ba fa za a ce Allah ya tsine mishi ba ka duba ka ga ka duba tafsir din ibnu kasir daidai fadin Allah ta'ala da yake cewa yake cewa abin nan ku kawo mu ayan mana eh a suratul baqara daidai inda yake cewa abin nan yake cewa إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن نزل بيته ويتمرى فلا جنى عليه أن يطوف بهم ومن تطوع خيرا الله شاكرا عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس يكلمهم الله إلا الذين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار kunga wannan ita ce ta su abu jahal kafaru wa matuwan kuffar ita ce ta su fir'auna sun kafirta sun mutu kuma suna kafirci amma waɗanda yake ba su ba kai ma yanzu nan da an ce faɗi za ka faɗo ka ce da wane da wane da wane da wane amma suna nan da sauran numfashin su suna cikin ayar sai ibnu kafir ya ce fasulun ga wani fasali ya halatta a tsine ma wanda ke raye a ce wane la'antar Allah ta hau kan shi wa kulura wane za a halatta ka ce kafirai Allah ya la'ance su amma wane kun ga da sunan shi kenan Allah ya la'ance shi ya halatta wannan ba ana magana ko kafiri ne balle mutum ya hau mun bari ya dinga la'antar musulmai wani Allah ya la'ance shi wannan ba ahlus sunna bane ba a cikin sunna kuma ba shine makaranta ba ita ce makaranta ta sunna ba al-imam al-barbahari yake cewa wa ma hadathallahu fi zalika al-waqti baka san me Allah i a wannan lokacin da ya cika ba idza mata alal islam in ya mutu a musulunci baka san me Allah yi a daidai wannan lokacin ba tarju lahu rahma kai dai kai kace kana kana kana mai kwadai rahama Allah yi mishi rahama wa takhafu alaihi dhunuba kuma kana ji mai tsoron zunubin shi kai wani fakan an yi tabargaza amma rahama ta Allah ce wai wai haka zaka ji mana wato kasan mutane sai sun yi shaida akan ka innamal marwa hadithun ba'dahu fa kun hadithun hasanan liman wa'a mutum labari ne bayan ya mutu fa ka zama kyakkyawan labari da za a dinga tunawa in aka cewa ne ya mutu sai ga yan majalisa sai yan majalisa sun ce tab su lahira an yi manyan baki wallahi tallahi wallahi mutum yake kyakkyawan hali wallahi mutum yake kyakkyawan hali eh cika su lahira an yi manyan baki wato mummuna aiki ba shi da kyau amma babu da za ka ce mutum dittan baɗa shi muddin yana musulmi ka ce da shi kana ji mai tsoro abin nan ka ce shi ɗan wuta ne mu dole ne a halayenmu nan mu dinga ji muna canzawa ba tare da mun kira suna ba sai ka ga al'amuran kusan haka suke kasancewa idan wani ustaz ne to yana ganin duk wani wani ba ustaz ba fa kamar dan wuta dan wuta ne haka a gani ko da ku a cikin makarantu ne ko da cikin higher institution ne ko da memba ne a society naku amma sai ya gan shi an dama ustaz ba ne shi ustaz ya dinga mai kallon wani dan wuta wannan kuma yasa shi kuma yake dada gudu yana ganin tunda yanzu ko raba shi dan wuta ne kai dan aljanna so tunda shi dan wuta ne bari ije kawai ya ci gaba da harkar shi me zafi akan wannan la an yahdiha Allah bika rajulan wahidan khairu min humar na'im dabi'unka mu'amalaka maganganunka alkhairanka su janyo mutum ko da baka ce da shi wani zo kai sunna ba wani musulunta ko da baka faɗa ka ba ɗabi'unka su zama suna nuna addininka amma sai ga 'yan kasuwanmu sai ka rasa da shagon su da shagon waɗanda ba musulmai ba sai ka rasa me bambanci ƙarerayin ne cin amana ce yaudara ce waye waye waye waye haka na ina ofis din ne sai ka rasa da musulmai da kafir ne bambanci alhali kai komai naka addini ne kawai kuma za ka yi ne ba da sunan ka nuna musu ba da sunan ka ba a'a da sunan addinin ka ne ya karanta da kai wannan al-imam al-barbahari yake cewa wa ma min zambin babu wani zunubi illa walil abdi tauba ba ce bawa yana da damar ya tuba faɗi zunubin da kai kake ganin ba in an tuba Allah ba zai karɓi tuban ba eh shirka kullin na kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu ba qad madu sunnatul awwalina saboda in dai mutum yana cikin numfashi in dai yana cikin numfashi babu wani tuba da zai yi mutum ya kyautata tubansa da sharuɗan tuba kamar yadda bayani ya gabata mun bai wannan in kuma ya zalunci mutane ne to kuma ya mai musu da zaluncin su eh ai duk cikin tuban ne ai annadamu alama fata wa niyyatu Allah ya uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri wa yatruku al-ma'siyata fi sa'ati in kana mutalabisan biha al-imam an-nawawi ya ƙara wannan na hudun a cikin riyadu salihin to kuma in ya zalunci mutane in mai musu da abin da ya zalunta wannan duk yana cikin tuba amma mutum ya zalunci mutane iba ba kere akan mutuncinsu akan kudadensu akan wasu al'amura nasu ya je ya taɗa wafi ba wai ya tura a yi ɗawafi ba ya taɗa wafi sai ko kun biya ko kun yafa naku kun gayi Allah ya fi mana baki daya wa ma min zambin illa walil abdi tauba kun ga duk wannan duk wannan yana nuna mana cewar ba a shiga tsakanin bawa da Allah ɗauki wannan ka'idar ba mai shiga tsakanin bawa da Allah wallahi karka shiga tsakani balle har mutum ya aikata zunubi ka dinga mai dariya a billahi minash shaitanir rajim wannan baya cikin wannan kai da ka fahimci daidai din ba kokarin ka bane ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna li nahtajiya laula an hadana Allah ba abin da ya kai musulunci daɗi fa domin shi mulki baya samun sa mutum sai ya zama yana da mulki kuma ba musulmi bane kuɗi ba za sa mutum ya zama musulmi mulki baya sa taron ƴaƴa baya sawa ni'ima ce da Allah ta'ala yake ya bada ita ga wanda shi yake so wallahu yad'u ila daris salam wallahu yad'u ila daris salam fi'ilin ya da'u wanda fi'ili ne lazim ne ko muta'addi fi'ili ne muta'addi mana yana da mafulun bishi to ba faɗi mafulun bishi a nan ba saboda ka ya nuna kowa da kowa Allah yana kiran kowa da kowa zuwa gidan rahama kowa da kowa wa ya haji man ya sha'u Allah yana shirye da wanda yake so ila siratun mustaqim ashe kai so ne Allah ta'ala yake mutum da ya dora shi akan tafarki na daidai isa na sallama ce man yuridu Allah bi khairan yufaqihu fi din sai yasa ya fahimci addini daga dan mutum yana kan tafarkin ba na daidai ba ba dariya ake mashi ba kokari za a yi ka gaya za a yi shiru iyayenka kuma mutum kulle ya dinga addu'ar Allah ta'ala ya tabbatar da shi akan daidai innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wallahi sai kana addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan daidai zukatan al'umma kamar zamu zo zamu zo mu karanta hadisi din fa zukatan al'umma baki ɗayan su ba zukatan bayi yana tsakatsakin yatsun Allah madaukakin sarki ne yana juya su inda ya ga dama so da yawa nawa ne suke bid'a yau kuma su zama su gaba gaba a sunna ko kuma da suna sunna yanzu kuma ka gana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ne ko ba haka bane jiya fa muku bayana akwai wanda yake shi bai da Allah sallam zai yi ceto ba amma kuma daga baya ya zo ya shiga karkashin ceton waliyai to amma da yake da sauran numfashi muna roƙon Allah ta'ala gaba ɗayan mu Allah ta'ala ya shirye da mu ya tabbatar da mu akan shirya ya tabbatar da mu akan shirya amma tsakanin bawa da Allah ba shiga tsakani za ka iya mutum addu'a wani Allah ya shirye shi wani Allah ya gafarta mashi amma karke ka tsalanda kada ka shiga ce ka ce wani ɗan wuta ne mun faɗa fa cewar inda mutum yana da asulul iman Allah ta'ala watan wata rana zai fitar da shi daga wuta ko mun yi karatun ba to tun da yana da asulul iman Allah ta'ala cewa yi inna Allah la yaghfiru an shirka bihi Allah baya yafewa a shirka da shi duk wanda ya mutu yana shirka to wannan tintirin dan wuta ne manya-manyan gumakan wuta ne hasabu jahannama ne waɗannan wa yaghfiru ma duna zalika Allah yana gabarta abin da ke ƙasa da shirka liman ya sha ga wanda shi Allah yake so to a ganin ba ta bada damar ka je ka aikata zunubi ba ka ce ah, wa maduna zalik to amma dai za ta sa kullum mutum ya zamana yana saisa saisa addini na mutum ya bi shi a hankali mutum ya bi addini na a hankali Allah ta'ala ya tabbatar da mu Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarmu a kan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-imam rahabi rahimahullah azza wa jalla yake cewa war rajmu haq ni yana ce al rahabi na faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ɗauka gado ke ake imam rahabi ai cewa yi awwala ma nastaftihu al-maqala bi zikri hamdi rabbina ta'ala falhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu an al-qalbi al-ama Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara al-imam al-barbahari yace war rajamu haqqun shi kuma rajamu gaskiya ne rajamu gaskiya ne wani ita ce aƙida ta sunna domin mutumin da ake ma rajumu shine mutumin da ya cancanci a mai rajumu don ya yi aiki ne irin waɗanda ake wa na irin waɗanda ake ma rajumu shi ya sa ya cancanci a yi mashi rajumu wa ake ma rajumu eh eh ku fassara min da hausa na wanda ya taɓa yin aure ya zina kun yi tufaki a wannan jumlar a ake ka faɗa a an yi tufaki a kanta to kace me A'a, ai tarihi muke nema wanda ya taba aure kuma ya zina yau muna 27 ga watan zulhijja sai aka ɗaura auren mutum a yau din nan yana wata ƙasa yana karatu kun gano wannan sai bayan sati guda sai ya zina a can kasar ba tare da ya dawo najeriya ba me hukuncinsa eh yana sanar da auren mana ai intanet ma ya shiga ya sa a mai kyamara yana kallon daura auren kai tsaye kun yi shiru eh duk duniya ba wanda ya ce haka sai hukunci ya hukai shi kasan dar <laughs> da fitin kai masu da kotun kan na ganin za a sha hukunci hukunci wanda ya aure wanda ya aure aure sahihi kuma ya sadu da matar a tarifin ku cewa kuke wanda ya aure kun gane ko mana ce aure sahihi to idan wanda ya aure ne kuma ba ba sahihi ba ne eh to wanda ya aure kuma ya sayar da matar to in ya aure kuma bai sayar da matar ba eh bai haukan shi ba to idan <laughs> ba za mu shiga tafasil ba idan ya sadu da matar amma a shubha ne fa shubha ne eh ba gane shubha ba eh shubhar ita ce shi bai ga yarinyar ba kuma amma ya da an daura auren saboda haka dama yana waje ne yana karatu da aka kawo amarya shikenan da aka kawo amaryar sai bayan wata biyu sai ya sauko kasan nan yana sauka kasa ashe ita da ta cewar mai gidanta zai dawo a kan shirye-shirye ta kirawo kanwata ta zo ta taya ta aiki a gidan kun gane ko na abinci da sauransu da ta zo sai ta koma gidansu da zimmar za ta je ta ɗauko wani abu ko ta je kasuwa ko wani abu kafin ta dawo sai wani abu ya tare ko zama na an sa doka ta ɓaci ba fita ba shiga ba fita sai zama da ta sauka a gidansu ita kuma kanwata tana tana gidan shi shi kuma ya dawo kimanin karfe goma na dare haka an ɗauke wuta ma a garin so eh. yanzu wannan akwai shi ba ko ba shi ba eh shi za mu ga ce wannan kabaya ne fiqhiyya ba za mu shiga ciki sosai da sosai ba almim da ya mu gaskiya ne ƙira ta alu sunna sun yadda da mu domin ko dai mutum ya zama ne yayi zina bai taɓa aure ba muka ce bai taba aure ba ya nuna ko dai yana da aure yanzu ya sadu matar ko yana da aure ko ya taba saduwa sun rabu dai kun gane maganar ko yana da aure yanzu kuma ya sadu da ita tana na a hannunsa ko kuma a'a sun rabu alhim da ya yi aure aure ingantacce kuma ya sadu da ita kun gane wannan sai ya je ya zina kun ga wannan ya sha bamban da goro wanda yake shi gafin gauranta ce ta ɗebe shi ya je izina shi wannan bulala ɗari za a yi mai azani yato wa zani fajilidu kulla wahidin minu ma ta tajalda shi wannan gafin gauranta ce ta ɗebe shi yasa za a mai bulala ɗari amma wannan ya taɓa aure kuma in ba a yi maganin shi ba fa to zai zama kwantacciyar kura eh duk mutumin da yake da aure ya zama na yanar mace ɗaya aka ba shi damar yayi nawa biyu uku hudu ya zama na basu wadatar da shi ba to in ya fara zinafa to zai zama kwantacce kura ne kuma ba mai ɗaure shi to maganin wannan a cire shi cikin al'umma kawai shi kenan maganinsa a mai rajinmu ko a yi mata rajinmu domin in dai tana da miji kuma ta kama bin maza ta zama kariya kenan to wannan maganinta kenan a yi mata rajinmu in ba haka ba to bala'in da zai biyo baya kuma Allah ta'ala kaɗai ya san shi kun gane bambancin kun gane hikima ta musulunci tunda in bata iya wadatuwa da mijinta ba to yanzu mazaje nawa kenan za ta iya wadatuwa da su to ga wannan aiki ne na akuyanci kenan wannan shine ƙa'idar musulunci yanzu a tarihin musulunci gaba ɗaya mutane nawa ne ake musu rajumu mutane nawa cutar HIV ta kashe eh to shi kun ga jahilta musulunci ne suke ganin musulunci ya kawo wannan hukuncin wanda ke sun san abin nan bincike da ya tabbatar kaso mafi yawa na waɗanda abin nan na jama'a na HIV da take kashewa wanda yake kuma ana ɗaukanta ne ta hanyar zina HIV ba zato bincike mafi ƙarfi HIV ana ɗaukanta ne ta hanyar zina to amma suna nan saboda tsabagen jahilci da tsabagen sun ɗibi mutane a matsayin abin nan dabbobi ba san me suke yi ba maimakon su haramta da zinan sai ake ba mutum bara yadda zai zina wai ya kare kan sha billah saboda tsabagen rashin kunya ka jima ta aure tana tallama a rediyo tsabagen rashin kunya kenan tsabagen rashin kunya Allah ta'ala ya sauki menene hujjar yin rajamu faɗin Allah ta'ala da ya ce a shekhu wa shekhatu idza zanaya farjumuhuma albatta na kana min ayoyin da nake tambaya wacce aya ka tambaye ni wacce sura ayoyin da nake ja wacce ka tambaye ni wacce sura kun yi shiru wanda ya tambaye ni wacce sura na ce duk ayoyin da na ja baya wace aya ka tambaye ni wace sura eh mansur ko mansu eh ku bashe faɗa mana a ah, babu na a larabci eh babu shi a larabci mansur a ku bashe faɗa badinji badinji yawwa da kha in ka ce mansur zai ba da wata ma'ana ka gane ko su mansu al'ayatul mansuha domin an nasa a ƙur'ani yana fuskoki kamar haka akwai nasiku tilawa wal hukum a share karatun a share hukuncin kamar me kamar faɗin Allah ta'ala ashirin radu'atin harimna. kaga an share tilawar an share hukuncin ɗaya kenan akwai nasikhu tilawa wa baƙil hukum a share karatun a bar hukuncin kamar me a shekhu wa idan zan ya farju ma albata na kalamin Allah wallahu azizun hakim kamar me khamsu radu'atin yuharrimna kun manta na'am sai na uku nasikhul nasikhut tilawa wa baƙil hukum na kai kuma shuru hukum wa baqi tilawa a share hukuncin a bar tilawar a ƙur'ani ana karanta ta kamar ne kamar wace aya kamar faɗin Allah ta'ala wallazi ne tawaffa minkum wasu azwajan wasiyatan li azwajin mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj za ta ta kaba shekara guda sai Allah ta'ala ce wallazi ne tawafana minkum yadharuna azwajan abunna wallazi ne tawafana minkum yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusihim arba'ata ashirin wa ashara wannan babi ne dai ana karanta shi a ulumul qur'an kun gane ko an-nasikh dai yana karkashin ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithlaha ma nansakh min ayatin aw nansa'aha na'ti bi khairin minha aw mithlaha ma min ayatin duk kira'o'i ne masu tarin yawa kira'o'i tabbatattu akan wannan ayar da kuma faɗin Allah ta'ala abin nan yake cewa sani ƙuruka falatan sa illa masha Allah so ka samu wannan babu uluman qur'an da ake karantar da su sosai da sosai saboda kun ga qur'ani abin nan rajamu ya tabbata sannan ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi rajamu sannan Umar dan Khattab yayi shi sa ahlus sunna suka lissafa shi wa rajmu haqqun kuma shi rajmu gaskiya ne mana aqida ahlus sunna ne akwai rajmu duk mutumin da kaje yana cewa babu rajmu to ka san wannan dan bid'a ne Walmasu masu alal khuffain sunna shafa akan hufi guda biyu shi kuma wannan sunna ne shafa akan hufi ba masail ne fiqhiyya ba eh da babu rajimu da muka yanzu da wannan babi din duk kaga masail ne fiqhiyya sai dai muna daɗa maimaitawa sunan littafin sharhu sunna yana yin bayanin na abin da ya shafi makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne saboda zaka samu abin a ka'id a ciki zaka sami masail fiqhiyya zaka sami akhlaq zaka sami kaza zaka sami kaza da yake nan sannan kuma saboda akwai waɗanda suke musun haka ba su yadda da shafa akan hufi ba to da ba su yarda da ita ba dole kuma a tabbatar da ita Salisu suna suke lissafa su a cikin littafan su isa al-imam abu ja'far tahawi yake cewa wanar al-masha al khuffain aqida ce daga cikin ahlus sunna duk wanda kaga yana cewa bai dada shafa kan hufi ba to wannan baya cikin ahlus sunna ma'ana shi ba ahlus sunna bane dalili na shafa akan hufi shine me ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shafa akan hufi ɗaya kenan da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn kun yi shiru kun ce na'am eh nam na karanta da kasara da yake kuwa yauwa kan ka ce na yi gaga kira ba nam wa arjulikum bin nasbi an maridon ala in ji imamu shatubi rahimahullah wa arjulikum wa arjulikum nan me ya kawo shi zarra za ka ce ba ita ce alamatul i'rab ba wa arjulikum bin nasbi ka karanta da nasaba ka ce ya kenan wa arjulakum su wai sai karanta haka amma ridan ala amma ridan ala amma a yaren shatubiya shine nafi'u da ibnu amir a yaren shatubiya kenan ridan shine alil kisa'i ala shine hafs wannan a yaran shatubiya kenan waɗannan su suka karanta wa arjulakum kun ga daman ƙura'u ɗin guda bakwai ne su yana da rawi guda biyu yanzu mana da ruwat guda goma sha hudu kenan mana da ruwaya goma sha hudu kun gani ko kai kuma yanzu ka yi hafs sauran gano kenan sauran sha uku ka yi warsu sauran gano kenan ka yi kalun kaga dai akwai sauran da yake nan saura ko kuma cin koshi yawwa na farko nafi sai ibnu amir da muka ce nafi a nan muna da ruwayi guda biyu kenan da da kalun da warshu ɗaya kenan da muka ce ibnu amir muna da ruwayi guda biyu hisham da ibnu zakawan da muka ce abin nan aliyu kisa'i akwai ruwayi guda biyu wanda yake akwai duri an kisa'i da kuma abul harith ruwayo nauke na? shida sai kuma ruwayar habs an asim Nauke na? kun yi shiru bakwai a sha hudu a cire bakwai saura bakwai mana ga waɗannan bakwan sun karanta wa arjulakum sauran bakwan sun karanta wa arjulikum kowanne su ƙur'ani ne tsantsa to me bambanci karantawa wa arjulakum wanda yake shine muka sani kun gane ko ma abinda nake nufi shi muka sani shine yazo a ruwayar warshu da ruwayar hafs magalibin tsallake tsallaken namu <laughs> bai wuce na go wai ga kalun kwari usura na idan ka karanta wa arjulakum abinda yake nufi zai zama atafi ne akan faghsilu wujuhakum waghsilu arjulakum ku wanke fuskokinku kuma ku wanke ƙafafuwanku idan ka karanta wa arjulikum na sauran mutanen kenan sai ya zama famsahu bi ru'usikum wamsahu bi arjulikum mafahimci wannan da kyau wannan ɗaya kenan daga cikin aujuhul i'rab na tawjihul qira'at da malamai suka yi akan wannan ayar cewar wa arjulikum an mai jarra ne ko dai ya zama lil mujawara saboda makwabtaka saboda makwabtaka ya yi makwabtaka da me ru'usukum famsahu bi ru'usikum wa arjulikum kaga yi makwabtaka saboda haka shi ma sai zama majrur amma asalin shi mansub ne akwai dalili kan haka akwai dalili wa in tawallaw Allah ta'ala ke cewa wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabirin faini a akhafu alaikum azaba yaumin kabirin fi ghairil qur'an inni akhafu alaikum azaba yaumin kabiran domin azaba ce mai girma ko yinin azaba ce kabir kun gane ko kuma azaba abin nan ce anan mansub domin maf'ulin bihi ce fa inni akhafu alaikum azaba kaga zama maf'ulun bihi kenan sai zama kabiran dan ya zama sifa nata mafaici wannan da kyau ko to amma saboda mudaf ilaihi majrur ne sai kabir ya zama abun nan majrur lil mujawara saboda ya zama yayi makwataka da majrur in majrur in mansub yayi makwataka da majrur sai ya zama majrur kenan yanzu ba bakin tafsiri bane balle a koro shawahid al-arabiyya akan haka din al malamai sun yi wannan taujihi din magana ta farko kenan ko magana ta biyu ya zama na cewar wa arjulikum sabuwar kira'a ce domin ka'ida a tafsiri ita ce idan aya ta ƙira'a ta karanta kaza wannan ƙira'a ta karanta kaza kuma ba zai yiwu a jama'a su ba to sai ya zama na kowace aya ce su kuma da guda akwai saƙon da take isarwa na musamman eh saboda haka yanzu wa arjulakum yana isa mana da saƙon wanke kafa mun zo alwala wa arjulikum yana nuna mana shafa akan hufi eh ka samu adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an ka sha karatu akan wannan al albarbahari yake cewa wal masu alal sunna domin yan shi'a ba sa shafa akan hufi kuma ba sa wanke kafa kun gane turanci ba sa shafa akan hufi ba kuma sa wanke kafa saboda haka su shafa suke yi akan kafa kawai ba sa wanke kafar ba kuma sa shafa akan hufi shi sa ya ce wal masau alal hufaini sunna ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda me saboda ba su yadda da wannan taujihin ba kage yanzu kai ka yi amfani da duka kira'o'in guda biyu da kira'a ta nasab da kuma kira'a ta jarra duk ka yi aiki da su ku fahimci wannan da kyau wanda ke su kuma sai wai qur'ani ma sun ce da ba su yadda da shi ba wannan ko ba wai ne so kaga balle a ce ma sun yi aiki da ruwaya kaza sun bar ruwaya kaza ma ba ta taso ba sun ce qur'anin ma ba su yadda da shi ba bayani zai zo watan wata rana wa taqsiru salati fi safari sunna yin kasaru a halin tafiya sunna ne karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin mamaki sai ga mutum ya ce wai ya manta bai ɗauko kasaru ba ana fi safari in dai gana halin tafiya ya gano muku sir kawai kasar za ka yi kun da wannan ko amma sai ka ji ya ce shi ne bari ya cika to ashe ka ga in bai da suna bace akwai bidiyanci bidiyanci tare da shi kun yi shiru so shi ne amfani da isa ka ji ana lissafawa shi almaso alal hufai ne mun karanta shi a bangaren fikihu ne ake kwatanta maka yadda ake yi amma duk da haka ba zai wuce kai ka yi shi akan haka ba maka kafa ka ba eh idan ka zo shafa a kan shi bayan ka gama ka gama wanke ko ina kana zuwa kawai sai kai haka shi nan kawai kun da wannan wannan kuma ana yi akan hufi da dukkan safa da take da ƙarfi duk safa mai ƙarfi kana da safa a ƙafa wannan sauƙi ne musulunci ya kawo mana kana da safa a ƙafa. safa kuma tana da a ce sai ka cire safa ka cire kwabashu sannan ka wanke sannan ka sake mayarwa to muddin a lokacin da ka sa safan nan taka ka sa ta kana da alwala kun da magana daman sharadi ne a shigar da ita tana da tsarki ka sanya kana da alwala sai kuma alwalaka ta zo ta karye ko bai to da kyau to kana da kawai kai shafa akan hufunka kawai kai shafa akan safar ka kawai sai dai ku ce kuma kun ga ban yi haka ba eh kun yi shiru kawai jaja ai ba fikihu muke yi ba masal fikihiya muke tattaunawa ba balle a janyo a kawalu da sauransu kai haka kawai shikenan akan safarka khalas wa taqsiru salati fi safari sunna qasaru a halin tafiya shi ma sunna ne ina fata mun fahimci kace me <laughs> ah, a ai suna ne ai al-masalul khufaini ta iziya an fada an karanta ya iziya an karanta tattala kan an karanta risala da sauransu gane ko ku duk gudun fikin kuke shi yasa ku ce ku ba ku fikiyu Allah ta'ala ya sauke amma mu fikiyu muke yi kuma za mu yi shi eh <laughs> Allah ya sauke wa taqsiru salati fi safari sunna na za mu dasa aya anan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu